kusan da kimanin karfe takwas da rabi zuwa tara ne a agogon najeriya aka fara zaben kujerar gwamna a sassa daban-daban na jihar edo ko da yake dai akwai fargabar matsalar tsaro da hare-haren 'yan bindiga wanda suka sha alwashin kaiwa akwai bayanai dai da ke nuna cewa sojoji na ci gaba da yin sintiri musamman kan iyakokin jihar ta ido domin ganin cewa ba a samu shigowar ɓata gari ba kamar yadda dai wasu manyan jam'iyyu ke zargin juna da auno wasu 'yan bindiga bayanai dai da ke fitowa a sassan jihar ta edo na nuna cewa masu kada ƙuri'a da dama ba su fito ba kamar yadda ya kamata bayan fargabarsu kan harkokin tsaro. Everywhere is calm. Uh, did not come to vote. Wannan tana cewa ne sunana Usako Usaro. Ta ce ayyuka na tafiya kamar yadda ya kamata wajen gudanar da zaɓe gwamna a jihar ta Edo. Sai dai kuma babu fitowar jama'a kuma hakan bai rasa ta nasaba da barazanar tsaro da suka shiga zukatar jama'a ko da yake dai ni na riga na kada ƙuri'a ta jama'a dai sun shiga fargaba amma ni shugaba ce shi yasa na daure na fito muna fatar za a bamu abin da muka zaɓa shi ma wannan dan jihar edo ne ya ce Eh, Yana cewa ne na riga na zaɓi ɗan takarar da nake so kuma duk abin da za su yi su yi ni dai ina so in tabbatar muku da cewa jama'a sun ji tsoron fitowa domin kada su kuma wannan bai rasa nasaba da rahotannin da aka samu na cewa za a samu tashi-tashin hankula kuma za a yi siyasar ko a mutu ko a yi rai ita ma wannan yar jihar Edo ce ta ce. You be like state eh, Tana cewa ne sunana Joy Emmanuel akwai fargaba na kashe-kashe shi yasa mutane da dama ba su fito ba. Kaga na ma ba su fito ba tare da 'yan uwana to sai dai kuma akwai rahotanni da ke nuna an samu tashe-tashen hankula musamman a wasu tashoshin zaɓe da suka hada da osako ta tsakiya da auci a jihar ta edo inda wasu matasa suka tada zaune tsaye kamar haka kuma na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta edo sp moses yamu to akwai wanda kama da bindigogi kuma suna tattare suna a hannun hukuma yanzu za a yi bincike kafin nan a gurbanar da su a kotu. tsaro na tafiya daidai babu babu da wata matsala a sofa. Ganin cewa dai hukumar zaɓe ta ƙasa ita ce uwa dangane da wannan zaɓe kuma ta tabbatar da cewa ta raba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta Edo. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa. Mafi yawa daga cikin rumfunan zaben sun fara gudanar da zaɓe karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na safe an ɗan dai samu tsaiko ko kuma ɗan latti a wasu rumfunan zaben a wurare da yawa dai mun samu rahotannin jami'an hukumar zaɓe na ƙasa 'yan bautan ƙasa na ƙasa ga kaya ga motoci amma ba jami'an tsaro da za su raka su kawo yanzu dai al'ummar jihar ta ido sun riga sun kada ƙuri'a su kuma suna dakon samun sakamakon zaɓe lamido abubakar sokoto muryar amurka daga benin jihar Edo, Najeriya.